Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokanan aiki. Muke barin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan ga labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum sunana Mahmud Lalo. Daban da bata Falasɗinawa da ke samun mafaka a Shifa asibiti mafi girma a yankin zirin Gaza na ta tserewa a ranar Juma'a. Bayan wani hari da dakarun Isra'ila suka kai da ya fada a farfajiyar asibitin. Daban da bata mutane ne dai ke fakewa asibitin a cewar Ashraf Alkidra kakaki a ma'aikatar lafiya a yankin na Gaza. Hotunan bidiyon da aka yi ta yadawa a kafafen sada zumunta da sauran kafafen yada labarai suka tantance. sun nuna yadda mazauna asibitin suke cikin yanayi na ɗimuwa suna guje-guje a asibitin na shifa inda a nan ne mutanen da suka fice daga mallansu suke kwana ita dai isra'ila ta ce hamas na da maɓoya a ciki da ƙarƙashin asibitin har ma kuma sun kafa wata cibiyar ba da ubanni a ƙarƙashinsa hamas dai da hukumomin asibitin sun musanta wannan ikirari na isra'ila a gefe guda kuma hukumomin da ke ayyukan agaji na majalisar ɗinkin duniya a yankin na gaza sun ce jama'a sun shiga matsanancin yanayi yayin da adadin fararen hula da ke mutuwa ke karuwa hukumomin sun kuma ce ma'aikatan agaji na majalisar ɗinkin duniya da ke mutuwa sun kai wani shalle da ba a taɓa gani ba yayin da unguwannin yankin ke ta fama da harin bababamai lamarin da yake hana ba jama'ar damar su je su karɓi agajin ruwa abinci da magunguna don tsira da rayukansu. kakakin ofishin da ke kula da tsare-tsaren ayyukan kai james lack ya faɗa ranar juma'a cewa ɗaukacin yankin na gaza na cikin duhu ne tun daga ranar 11 ga watan oktoba bayan da aka katse ayyukan samar da wutar lantarki aka kuma hana shiga da man fetur zuwa yankin isra'ila ta kaddamar da hare-harenta a yankin na gaza ne tun bayan harin da hamas ta kai a ranar 7 ga watan oktoba wanda ya halaka mutum sama da 400 mafi akasarin su fararen hula. kazalika hamas ta kama mutum kusan 240 waɗanda take garkuwa da su amurka birtaniya da kungiyar tarayyar turai da ke yammacin duniya duk sun ayyana hamas a matsayin kungiyar 'yan ta'adda gwamnatin somaliya ta yi gargaɗin cewa mai yiwa ibtila'in ambaliyar ruwan da ya raba ɗaruruwan dabban mutane da mahallansu ya zama zamanto ibtila'i mafi muni da aka taɓa gani cikin gwamman shekaru idan har ƙasashen duniya ba su kawo ɗaukin gaggawa ba. yayin wata hira da yi da muryar amurka a ƙarshen makon nan shugaban hukumar ba da agajin gaggawa a somaliya muhammad muallim abdulle ya yi kira ga 'yan somaliya da ke zaune a ƙasashen ƙetare da sauran ƙasashen duniya da su kai wa ƙasar ɗauki tun kafin al'amura su dagule a cewar shi ambaliyar ruwan ta halaka mutum ashirin da tara sannan ta raba mutum sama da ɗari uku da muhallansu a kudanci da tsakiyar ƙasar ta somaliya hukumomin kasar sun ce kudu maso yammaci da jihohin da ke yankin jubbalan ne lamarin ya fi kamari labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc gwamnatin pakistan ta tsawaita wa'adin takaddun izinin zaman 'yan gudun hijirar afghanistan miliyan 1.4 a kasar bayan jinkirin watanni hudu da aka samu yanzu gwamnati ta ba su hanan da zuwa ƙarshen shekarar nan ko ke ta ki yadda ta dakatar da shirin da take aiwatarwa na mayar da waɗanda ba su da takardun izinin zama da sauran 'yan wasu ƙasashe inda suka fito wannan sanarwa ta sanya zukatan 'yan gudun hijirar yayin da hukumomin pakistan ɗin ke tisa ƙera marasa takardu a ƙalla miliyan 1.7 zuwa afghanistan wani kakakin hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya a pakistan ya yi lalemar habin da wannan sabuwar matsaya da hukumomin na pakistan suka ɗauka ya kuma faɗa wa muryar amurka cewa jinkirin watanni hudun da aka samu kafin a tsawaita wa'adin takardun izinin zaman 'yan gudun hijirar ya jefa jama'a da dama cikin matsaloli iri-iri ciki har da na cin zarafi hukumar lafiya ta duniya who ta ce masu kama da cutar tarin fuka na ci gaba da karuwa tun daga shekarar da ta gabata sanadiyar ɓallar annobar covid-19 da ta haifar da cikas ga yakin da ake yi da cutar labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. Assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an waye gari lafiya. Lokon ma an tashi lafiya? Lafiya kalau alheri ya wurin naku. Lafiya lili ya naku wajen ya unguwaku. Unguwanmu lafiya ini. Ya New York ba. Eh, ah, ba New York ba ne a ina unguwanmu. <laughs> Ya unguwanku. Unguwanmu lafiya kalau wallahi. to lagon ma mm. yau me ya samu to alheri tun da daga ba wani sanarwa a hannunki bari ni in faro da wannan taya murna zuwa ga shamakin sarkin zangon kumasi alhaji shu'aibu suleiman mb murnan karin girma da ya samu zuwa hakimin unguwar asawasi wanda wasu kan ce sarkin asawasi amma dai hakimi ne na wannan unguwar asawasi karkashin mai martaba sarkin zango kumasi to allah ta ya shamaki rikon wannan mukami na karin girma da ya samu kuma allah sanya da alkhairi Allah kuma ya ji kan sarkin asawasi marigayi Muhammadu Sanusi Gaddi Allah ya sa ya huta sai kuma ta'aziyya zuwa ga iyalan gidan Abubakar da Abdullahi mai littafi a Kumasi na rasuwar Sheikh Malam Tsayyibu Abubakar mai littafi kuma shine limamin unguwar Abuabu ta'aziyya ta musamman zuwa ga za'imu harkacin tijjaniya na kasar ghana shek abdul da haruna sise da baki ɗayan al'ummar ababu allah ya ji kan malam tsayibu da rahamarsa muna kuma mika ta'aziyya ga magaji abdulsalam da hajiya turai tauraruwan sarkin hausawan nima da 'yan uwansu baki daya na rasuwar mahaifiyarsu Hauwa matan marigayi ɗan yaro wanzam a unguwar nima iyalan ɗan yaro wanzam suka ce suna mika godiya da sarkin hausawan nima a accra alhaji salu sha'aibu mai yaki da uwar gidansa mai babban ɗaki hajiya azumin maje da sauran fadawansa baki ɗaya wanda suka taimaka musu a wannan musiba da ta same su sannan suna ta'aziyya har da yan uwa da ke sanyin na a sakkwato to allah ji kanta da rahama da sauran magabata sai kuma ta'aziyya zuwa ga alhaji sile lankasta da alhaji abibu farakan a birnin kumasi na rasuwar yayansu alhaji muji gidan malam abu a kumasi a wannan mako to allah ji kansa da rahama kyauta ta bako masa baki daya ta'aziyya daga alhaji lukman abbas mai lux spring wata a birnin kumasi to allah ji kansu baki daya mu kuma allah kyauta ta karshen mu amin amin 喜欢。 mata sun yi ta kuka sai suna faɗi ubanmu ya rasu babanmu ya rasu nan da nan sai a shaida ma liman ya zai mi sallah domin ni na rasu tun dama ai na adana likafani na mata ta ita za ta yi wankan gawa sai mi sutura bayan ta gama komai sai ka ji kuma zo za a yi sallar gawa gabanin sallar liman ya tambaya shin akwai wanda ke bin na gaba shi in akwai to ya fito don a biya shi in kai yake bi to ka fito don ka biya shi bayan shi sai a ce a daidai da zafu fada da ka fada ban tausayi wayo ina ina da muriya ga rayuwa na in ce sallan gawa a ɗauke ni za a kai ni makabarta ina da wata mota mai suna toyota ciki za a sani ana mai da ilaba iyali na motoci na gidaje na arziki na duka na ba da gani sheni kafani ba takalmi kabira za a sani kabari gam a aje bakin kabari minti biyu la ilaha illallah muhammadu rasulillah ana faɗi sai a sa sani a rufe ni malam yayi addu'a dangi su yi addu'a yaya su yi addu'a abokai ayi addu'a allahumma salli bayan an karanta kowa ya ne ya saurani da matambaya mala'ika ya zo ya ce min marabuka na dace zai in ce mai rabi Allah in ban dace ba in ce mai wanzan ne ga uku amma kuma na da bari mu shiga zangon gaishe-gaishe baba bari mu mika gaisuwar fata alheri da sada zumunci gaisuwa a bar ya huce zuwa ga uwar gida madam mary ezekiel yusuf gudi a bandar bauchi sai honorable lami nuhu barde da yaranta duka a bandar sai kuma anti agware baiko tare da yaranta suleiman da matarsa fego baiko da 'yan uwansu duka sai gaisuwa bar ya huce zuwa ga hajiya khadija hayatu sanusi a asibitin koyarwa na atbu garin bauchi da mai gidanta da yaran su duka gaisuwa bari ya huce zuwa ga haruna abdullahi na special school management board bauchi da uwar gidansa sa'ade da 'yan uwansu duka a garin alhajeri na jihar yobe allah ya sa alhajerin nan haka ne gaisuwa fata alheri zuwa ga zuriyar marigayi alhaji waziri Bashiri Sanusi Baban Dodo a Zaria City jihar Kaduna. Ina kuma mika akwai mu da ya rasu a Nagumma hmm. shekaru talatin baban da ya kai mu da ya rasu shekaru talatin da suka shige baban mu shi ma marigayi su su biyu hmm. maza Allah aka haife su in ka ba tagwaye ne amma an ka ga ɗaya za ka ce hmm. ɗaya ne sai abin da ya raba su kawai abin da ya raba su kawai shine shi babanmu da Allah ya mashi cikawa shekaru talatin da suka wuce yana ina. Eh, eh, eh haka. Yawwa yana da yana da ina. To in aka kira aka zo aka ce zanne eh, sannu Iliya in aka je da ansa sai ce ai ashe dan juma ne. Eh, <laughs> Saboda sun yi kaba eh. kamar biyu sun yi kamar ba ta ɓaci to ya yi shekaru talatin da rasuwa. Allah ya albarkaci zuriya to kuma muna mika gaisuwa ga wannan zuriya da ya bari baya da ta haɓaka ta yi ta hayayyafa ta Allah ya rayawa dukkan Allah ya kara mana haɗin kai da zumunci da haƙurin zaman tare. To bari mu mika gaisuwa a bari ya huce ta fito daga Alhaji sai Muhammad Maji Dadin Faila zuwa ga babban limamin limaman kasar Ghana National Chief Imam Sheikh Usman Nusha rubutu da kuma Sheikh Abdul Wadud Harun Sise Zaimul Harkati Tijaniya a Ghana da kuma Sheikh Mu'aza Abdullahi Mu'aza a Gege. da Malam Hassan Ali abokin ango sabon zango Accra da kuma Alhaji Isaka Nate Odawolu na farko wato Akwashonce sarkin musulmi na masarautar Sabbi a Accra da Muntari Ire sabon zango Accra da Abdulrashid Haruna Sharubutu da aka fi sani da babban mutum a unguwar Shukura Accra sai kuma na'ibin unguwar Shukura Malam Aliyu Abidina da Malam Aminu Mai Kankan da Malam Katibu Sirri a Kumasi da kuma Malam Sha'abu sise a kumasi sai kuma malam su da malam ali duk a agege da fatan sun tashi lafiya to sai kuma gaisuwa da ta fito daga aliko auta kafinta yalwa gindin akwati barikin ladi jihar filato ya ce ku isar min da gaisuwa zuwa ga nazifi ibrahim rugar malam jihar sokoto da fatima haddabi mai kwamfuta mai yama da ado salati goma ga Nabi Jau da hajo matar garba mai nama barikin ladi da adamu yusuf basa jihar plateau da aisha lawan bin hambali mk dan sulba da usaini dangote karasuwa da kuma ayuba mai sai da katako barikin ladi da alma mai gyaran waya dorawan babuje da malam abu na'ibin dorawan babuje da kuma usaini mai walda dorawan babuje da bashir tela lafiyan bari bari da kuma jeki jikan duna da fatan sun tashi lafiya. To amin sun ma'amin to na kuma aka ce ko mikin ka ba ka gama kasuwa da gaisuwa. Ko ka da bari mu dire bari mu dire da waɗannan gaishe-gaishe da muka samu ta wannan hanyar sadarwa sakon tafi da gidanka na WhatsApp. wannan gaisuwa da ta fito daga Amadu Manaja Bautu da ke Bautu unguwar Karo kuma daki yake yana gaida ya miƙa musu gaisuwa zuwa ga ma'aikatan sashen Hausa na murya Amurka baki daya. yace yana so a miƙa musu kuma gaisuwa fata alheri zuwa ga sarkin motan sarkin bautu alhaji baba shehu lami a unguwar karo kuma daki a gidan sarkin yaƙi da mai girma dan juma bauchi alhaji bashir yakubu Lene da ke unguwar dan juma goje a garin bauchi sai dan ladi kaura na kauran bauchi mai sai da naman kaji a tashar jazz park a garin bauchi ka san liko na san tashar jazz Allah sarki inda ka san ka san wannan na gari na biyun da muka fi wayo kenan da bauchi da jazz ba hmm. eh, sai uban domin bauchi alhaji nasiru mu'azu da ke garin bauchi a kan titin unguwar bakaro da hajiya lauratu banga da ke unguwar karofi a gidan sarkin yakin bauchi da jamilu barista na asibitin baram sai comrade alkasim nuhu abdulkadir alkafin yalu da a ƙarshe ce yana gaida sarkin garin langas alhaji abdulrahman yalwa wanda ke garin langas da ke gundumar birki na karamar hukumar bauchi da fatar an tashi lafiya za mu dire da wannan gaisuwa ta haɗin gwiwa ta fatima da shamsiya matan haɗaɗi mai kwamfuta mai yama daga jihar kebin najeriya suka ce ana suna so a nika musu gaisuwar fata alheri Ah, zuwa ga haddadi mai kwamfuta mai yama zainab haruna katsina hafsat comrade ilyas yakubu jigawa nuna aliko auta kafinta yalwa ukashar haddadi mai kwamfuta mai rama usama haddadi uzaifa haddadi umar haddadi su haira haddadi suka ce da kuma fatan Allah ya bamu yini lafiya to da fatan za a wuri lafiya to sun ko burge ne hmm. kaga wannan gaisuwa ce ta kallabi haka <laughs> gaskiya daga kalluma zuwa kalluma an <laughs> ko ku burge ne hmm. da ko wannan gaisuwa ta kalluma za mu dire ba ba hmm. da fatan an waye gari lafiya mu zauna lafiya da juna kasa daya al'umma guda daya zaman lafiyar mu shi ne ci gaban kasa. zama ci gaban ƙasa. Mu zauna lafiya da juna, nake faɗa Allah sarki ka taimake ni a amfana nake gida zama lau lafiya da juna in ce ban To yau baba labarin da zan baka labarin wani matashi ne da matsafa wai da matsafa. Iko Allah. Ba zan ce da matsafa ba sai dai ce wani matashi ne da a kuskure wai abin da ya faru shi ne. Eh. Da matsafa zan ce to bari in kyale ta da matsafa. Da matsafa da abin da ya faru shi ne yawwa eh, shi wani matashi da matsafa. Shi wannan matashi ya wayi gari ne zai aika kuɗi ai da ya tashi a cikin kuskure dai kawai ka ya gida da ake banki din a hannun kowa yake kamar eh, eh haka ne ana banki akan waya eh haka yawa banki akan waya duk komai zaka iya kai da mm. da sayarwa akan waya komai dai akan waya. Mm. to shi na wannan matashi yana taɓa taɓe sai ya tashi ya tura kuɗi a wata lamba a wani account hmm. ya tura ma wani naira dubu ɗari biyu. Kai kai kai kai kai. A kuskure. To kai kuma a cikin account ki duka duka naira dubu ɗari biyu ne da biyar. wato aka bashi da naira biyar. Dubu biyar kawai. To dubu biyar na amma ok. Yawwa cikin hmm, hmm. ya tura. To da ya fahimci cewa ya yi kuskure. Eh. Sai ya rasa yadda zai yi. sai wata dabara <laughs> sai wata dabara ta zo miki na'am sai nan da nan ya dauko wayan nan hmm. ya tura ma mai wannan account din da ya tura ma kudin a sako haka ya ce miki ya ce ya rubuta miki sako na kai ta kasa kwana Jack hmm. eh, ba ya ce to da fatan kawo ni lafiya hmm. ka duba account ɗinka za ka ga Yawon sakon da ya tura mishi sai ce da fata ka kawo da lafiya hmm. ka duba akan ɗinka za ka ga kuɗi na turo maka domin taɗi ne eh, in aka baka domin ka samu ƙarfin gwiwar shiga ƙungiyar buta matsafa ƙungiyar tsafiri wata ya ce wai haka zai baka damar keta hazo cikin dare domin samun damar zagaye duniya sai ya ce wai zagaye duniya kana more rayuwa amma kafin ka shiga wannan ƙungiyar duk da wannan kuɗin da aka kafin kafin a karɓe ka sai ka ba da sadakar waɗansu mutane da suke da muhimmanci da kake kaunar su a cikin sosai Suke har da babanka hmm. da babarka eh. ya fara dai mutane haka dai to shi ke nan sai sai kuma sai mishi amma idan ba ka bukatar shiga ko kuma ba za ka iya cika waɗannan sharuɗa ba. Ka dawo da dubu ɗari Ina aika yawa sai an zuba an zuba kaɗan sai da kara kara a cikin wayar shi an ɗazu an ko mishi da sako ba zai. bai da dubu ɗari biyu. Sai an nan ma. Sai shi wancan da aka aika samu da kuɗi sai ce to abokina ai dama ta samu ya ce wai abokina ma ya ce ga akan kunsa a tura miki <laughs> shi ma yana son shiga kungiyar ta kai kai kai kai <laughs> Ni ba zai fita ba ke da ba ba zai dawo da kuɗin da ba. Wato ya Ni kuma ina son karamin matsayi a wannan kungiyar taku. Wai ya ce wani ya ce ina so a karo min kuɗin kana kuma a ƙara gaya min sharuɗin da. Eh, abin da zai kara saboda ya samu wannan karamin mukabin. Eh. samu wannan kuɗi dai ba sa ba ba eh dai dai boye ba ya yi zai ya dabara sa dabara bata ci ba sai ya hakuri ya rubuta ko kuma ya za a yi ya za a warware a kuɗin kai dawo maka hukuma za ka kira ko kuma ya za a yi to yanzu in ka san hukuma ai ba za ka je da wannan dabaran ba yanzu kada zuwa da hukuma ya san to kai fa baka san ma abin da kake ciki ba a to ai kila ma baba kila ma ya kuskure kila wannan mutumin iyayen shi ma kila ba su cikin riga mu gidan gaskiya ba su da ba su da rai haka kila ba su da iyayen da ba su da abin da duk da ke kwanduta da ya ba shi ya ga cewa wannan dan fara ne shi eh, to bare nuna miki shi ba shi shi shi number 1 ne shi ai <laughs> ba da lamba wannan unguwar <laughs> Baba na ga malama Jide na ɗaga mana hannun sa gini da haka ce zan ja barki da yanzu a madadin. Baba ya ku makeri. Alheri ke muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri. barin ne rikicin addini babu daɗi muna kashe rayukan mu ne rikici na kabilanci shi ma mu sani cutar da kanmu ne rikici na siyasa illa ne yakan hana ci gaban mu ne kai shi nake Wannan shirin na zuwa ku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga masu sauraron ma jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron ma tashar mu ta BOA Africa a kan mita 200.5. Baya ga ka a koda yaushe ake so za ku iya zuwa shafukan mu na intanet wato a boahausa.com ko kuma sashen hausa.com ko kuma shafukan mu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryen mu inda za ku kuma iya yin so lokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da sakonni ta hanyar imel a sashen Hausa at goanews.com. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci da kuma da rana ku ji abokanan aikinmu da wani sabon shirin da ya hada da adawo lafiya shirin da ke faɗakar da al'umma kan abin da ya shafa harkokin sufuri. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar har ma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta ta facebook da kuma twitter yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da julie gresham da ta hada shirin da ba da umarni muhammad hafiz baballake sallama da ku a wuni lafiya